shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanin ƙul'an da yake nan a kwanar java a cikin garin kano a wannan rana ta litinin wanda yau ɗaya ga watan bulhajji hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da goma sha takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shi ne zama na casa'in da biyar a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufarad na imamul bukhari rahmatullahi ta'ala alai muna hadifi na ɗari biyu da casa'in da biyar babi da yake magana babu wasu na kuluk izafan uhu wanda wannan hadisi shi na ƙarshen wannan babi mun fara shi rana ita yau lokaci ya mana halinsa hadisin yana cewa ƙara haddasa ibrahim ibn mundir قال haddasa معا عن an عن عبد الرحمن بن جبير عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس سيدنا نواس ibn sam'an Allah ya ƙara masa yadda ya kasance ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da alkhairi da kuma kishiyarsa yana so ya san alkhairi domin ya aikata yana so ya san kishi alkhairi domin ya nisance shi annabi alaihi salatu wasalam a cikin jawami'ul kalim da Allah ya bashi tun da kaga in ka ce aljir ka ce za ka zana shi zai ɗauki lokaci hakanan alaisun ka ce sai ka yi istiƙisa'insa shi ma abu ne mai wahala to annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ba da dunkulallun kalmomi ya ce albirru husnul Kulu? idan muka ce albirru shine wato kyakkyawar ɗabi'a muka ce ba wai wannan yana nufin shi kadai bane kyakkyawar ɗabi'a amma ana nufin cewa albirru wannan bi ma'ana hulwasa da ma'anarsa mai faɗi kamar yadda ayi albakara ta faɗa ah, walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir hay zuwa ƙarshe to wannan gabaki ɗayan su husnul khuluq shine tushen su shi ne ginshiginsu in aka samu suna kulub da waɗancan za su yi sauƙi sai ce Wani ismu ma haka fi suka laifi da zunubi shi ne abin ya so samaka a cikin zuciyarka ma'ana yanzu za mu ga a wannan gaba ma'aiki alaihi salatu salam. ya ba da ƙa'idodi guda biyu wanda za a gane menene laifi menene ba daidai ba wanda kai ka isa ka zamo alkali wa kanka kafin waninka yace ne zunubi ma hakka fi nafsika abinda ya sosa maka a cikin ranka mun faɗa rana ita yau cewa ba kowanne ne ya samu saitin da zai samu wannan ma'aunin ba bari na karanta mana wani hadisi yanda yake tsaka tsakin hadisi ne hadisin nawas ne shi ma ibn sam'an wani imamu ahmad ibn hanbal da wani suka fitar da shi sai da nasa abin nan nawa ya ce ah, daraballahu matsalan siratsan mustaqiman annabi alaihi salatu shi ke faɗin wannan ya ce Allah ya buga misalin tafarki wanda yake madaidaici وعلى جنبي جنبتي استراط وعلى جنبتي استراط سوران a gefen wannan tafarki ko kuma wato hanya guda biyu to akwai wani abin nan bango ko kace katanga guda biyu ma'ana yanzu ga tafarkin nan ga wani bango nan ga wani bango nan fihima abwabun mufattaha wayannan bango guda biyu a cikin su akwai wasu kofofi kofofi budaddu wa alal abwabi kuma akan kofofin suturun murha akwai wayansu labulaye da aka saki wa ala babis siraf kuma a ƙofar wannan tafarki da'in akwai wani mai kira mai yekuwa ya kule na cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane udkhulu sirata jami'an ku shigo wannan tafarki ga baki daya wala ta ta'awwaju kada ku fanɗare kada ku karkace wada'in yad'u min fawqi sirat can kuma akan wannan tafarkin a wata riwaya fi dakhil istiraf a cikin wannan tafarkin to akwai kuma wani mai kiran shi ma fa idza arada al-insanu idan mutum ya nufin an yafta shay'an min tilka al-abwab ya nufin ya bude wani daga cikin kofofin nan mun ce ga kofofi kowanne an sake masa labule to duk lokacin da mutum ya nufin ya bude wannan kofa mai labule kala sai shi wancan da yake sama ɗin sai ce wai hak ma'ana a hirɗinka kaitanka la taftahu kada ka buɗe shi fa innaka in hahu tufattihahu talidhu domin in har ka buɗe ba za ka shiga sai ta fassiratu wato ma'aiki salam Allah ya bashi mi'ul kalim yanzu an ja mana baki to kuma za a fassara mana sai ce fassira wannan tafarki da aka ce al-islam to shine addinin musulunci Wasu rani, kuma wayannan katangu guda biyu hududullah sune iyakokin Allah yi bari duk addinin musulunci anan ya tattara ko dai abin da aka ce kayi shi ake so ko abin da aka ce bari shi ne ba a so wannan su ne ainihin katangu guda biyu sai ce wal abwabul mufattaha su kuma waɗannan kofofi da aka buɗe? maharimullahi ta'ala abubuwa da Allah ya haramta ne wato ku duba wata balaga ta maiki alaihi salam sai yace waɗannan kofofin labulaye ne aka saka musu ba ƙyauri aka sa ba ba wani abu aka sa mai ƙarfi ba wanda in ka zo buɗewa za ka sha wahala labu ne da yi haka ture sai ka wuce to sai aka ce wannan ƙofofi wanda aka suke ma labulaye abubuwan da Allah ya haramta ne aikata haram wata wahala gare shi yanzu nan mutum sai ga ya rikta in ba Allah ya tsare shi ba da a ce an sa kyamare da kwaɗina to ƙila sai ka haɗa gumi kafin ka buɗe ta ce to ko kana so ka yi sabo sabo ba da sauƙi ake iya yin sa ba to amma sai ka samu na farko dai shi sabo ya fi sauƙin yi abu na biyu kuma rai yana son sa wannan jarabawa ce Allah yi mana huffatil jannatu bil makari huffatil nar bi shahawat an zagaye aljanna da abubuwa da rai baya so an zagaye wuta da abubuwan alatu na sha'awa wanda ɗan adam zai ji wannan abin yana burge shi to annabi alaihi salatu wassalam sai ce wannan kofofi da aka sake wa labulaye su ne abubuwa da Allah ya haramta sai ce wa za ka da'i a lara asistiraf wancan mai kira da yake kan siraɗi wanda yake ta cewa ku shiga ku shiga akan tabarki madaidaiti ke Shi shine littafin Allah subhanahu wata'ala wadda'i min shi kuma wancan mai tsawatawa wanda yake cewa kada ka buɗa in ka buɗa za ka shiga wa fi kalbi kulli muslim shi ne mai wa'azin Allah da yake cikin zuciya kowane musulmi inda ya kai musulmi ne to Allah ya maka wannan gasar babu wani abu na zunubi da za ka taga yinsa ka ji zuciyar ta babu shi duk yanzu wanda suke sace-sacen dukiyoyin mutanen nan da zalunce nan da fasikance nan wallahi karan farko sai mutum ya cewa bai kamata yi ba sai ya ji cewa an wannan abin daidai ne ai Ina kun taɓa jin labari in saha cewa wani daga cikin 'yan majalisa sabon yanka ke. bai daɗe ba sai ya ji alat wasu kuɗaɗe masu nauyi hankalin sai tashi ya san dai ba ƙirarsa ba a faɗarsa ta ina za a ta wani miliyoyin kuɗi an ji ma ya sake ji kun ga sai ya garza abokinsa tsohon hannu ya ce wai kai wani lafiya na ji kuɗi sun shigo na ji kuɗi sun shigo lafiya kuwa ya ce ai naka ne shi ya goge rana ala qulubihim ma kanu yaktubun su zuciya ta dafe tunda shi da masu riga sun saba cin kudin bayin Allah a bisa zalunci sai ce to wani yanzu anya wannan abun kuwa za mu ga ma'aiki ko ko za mu shiga aljanna ce ah kai da dan ka shiga aljanna ka zo nan dan ka ga ma'aiki ka zo nan a ah, to ka koma gida ma'ana kaga tun da karan farko ne sai da ji wannan abun ba daidai ba ne to duk wani mai saɓon Allah karan farko wallahi kafin ya yi sai ya yi kai komu a cikin zuciyarsa yi ko ba yi ba in kuma ya yi to nadama za ta baibaye shi ya dinga jin kamar Allah zai kife duniya saboda shi ya dinga jin bai kyauta ba kai idan mutum bai saba laifi ba mummunan laifi ya yi kuna haɗuwa sai kaga ganin sa ya canza kallon sa ya canza sai ga duk kowa ma ya gane shi sai ka gan shi a cikin rashin nutsuwa saboda wannan abin da zai yi zuciya sai ta bashi labari to wannan abin ba daidai bane ba to wannan wa'izul lahin yana cikin zuciyar kowane musulmi to kun ga shi sai yake cewa wal ismu yake cewa zanubi ma hakka fi nafsika to wannan shine ma hakka din shi abin abinda wato ainihin zai maka kaikayi a cikin ranka to wannan yana nuna cewa kamar yana na faɗa rana cewa idan zuciya ta dafe mutum yaji baya ƙyanƙyamin sabo baya inda inda baya ɗar to wannan ba shi ya nuna wannan abin daidai ba ne. kamar yadda na faɗa idan mutum yana a cikin layayyar zuciya to zai ji abubuwa wanda ba su dace ba su dace da shi ba yanzu wani misali da zan ba ku za ku iya gaskata ne kun ga dai tsaraici haramun ne kamar yadda muka sha faɗa namiji aka faɗi ga al'auran namiji tsakanin daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wannan shi al'auran ɗan namiji to yanzu idan ka tafi garuruwa wanda suke da manya-manyan ruwaye koguna za ka ga mutanen nan yau da kullun yau da kullun kunya ta fita a cikin idanunsu sai ka ga mutum da ɗan gajeren wando tik a cikin mutane yana wanka wani ma gidir za ka ganshi. shi kuma wallahi ko aka saboda zuciya ta ta riga ta dafe akwai ɗaya daga cikin mu. fatattun mutum ne ba sai na faɗe shi mun yi tsaye da shi ya yi harkar fatauci zuwa kudanci yake ba ni wannan kistar sai ya zo irin wannan garuruwan ya ga mutane ga sunan zigidir-zigidir suna wanka tsirara to shi akwai irin rawanin nan ɗan saudiya mai ja da fari to yana so ya wanka sai ya ɗaura shi a matsayin kwarjalle ya ce mu abin da ya bashi tausayi ba shi dariya yana zaune yana wankan sai ga wani magidanci ya yi wankan tsirara ya tashi zigidir ya ce ma ɗansa ya ɗauko masa wando wai kuma sai ke nuna ma a shi wannan abokin namun namun ta zan kama nan sai ke nuna shi wai abin dariya da wai sai da ɗaura abin da yake wanka shi yanzu shi ne abin da ba daidai ba da ya rufe tsiraita sai ke wanka shi kuma wannan wanda zuciya ta kai inda ta kai ɗan safa da ya haifa shi ne ya ɗauko masa wando yana tsirara ya haka kuma koge zo ko aka yana ganin wannan abin da ya daidai ne to kaga a nan idan zuciya ta rine ta dafi sai al-ma'rufu yanqalibu munkaran wal munkaru ma'rufan sai ya zama abu mummuna ya koma kyakkyawa kyakkyawa ya zama mummuna yanzu inda sako ya katutu ya zama ruwan dare wallahi idan mace ta wuce da hijabi da niqabi dariya ake mata wasu ma sun ga abin tsoro mace da hijabi da niƙabi. saboda me saboda tsirara ake yawo waccan daga ita sai breziya sai gajeren wando waccan sai breziya sai dan kamfai haka suke yawon su a haɗu da namiji da mace ba wani shamaki yanzu waccan mai hijabin da niqabin yanzu ita ce wata sabuwa a wannan zamantakewar ita ce ta zo da wani abun mamaki har sai da ganin kai yanzu wannan zufa ba za ta kashe ta ba gumi ba zai kashe wannan ba haka take rayuwa a cikin takura haka ake gani yanzu ita a takure take an hana ta yi dubin walwala saboda me saboda fidira ta lalace abin da yasa nake maimaita wannan saboda kada wani wani iyazu billah kila babu wannan alwazi'ul imanin a cikin zuciyarsa yazo zai yi wani abu ya ji fesi a to ai hadisi ya babu ka'ida cewa ma haka fi nafsika ni kuma na ji zuciya ta kwal saboda haka daidai ne a'a shi yasa tun ka'idar farko muka faɗi cewa ka'idan haram da halal shine abin da qur'ani ko hadisi suka haramta ko suka halarta abin da alqur'ani ya haramta ko da kai baka ji kai a zuciyarka ba to zuciyar ta kai kamata ka bincika akwai rauni tattare da ita akwai dauda tattare da ita shi ya sanya har ba ta ga munin wannan abin da Allah ko manzo suka haramta ba to saboda aka sai kita wa karita an yatsali alaihin na. sannan gaba ta biyu kuma mutum yake kyamar mutane su yi tsinkaye su ga wannan abun na farko abin zai so sawo mutum a rai yin cewa abin nan dai ba daidai ba ne sannan kuma ba zai so ya ga mutane sun gai wannan abin ba haka ne kuma haka ba ne ina tuna wato kun san ɗabi'a tana naso shi ya sanya kullum ana so zamantakewa ta zama tsaftatacciya akwai wani fitaccen malami daga cikin malamai wanda kira in za ka lissafa ƙari'ai da duniya ta sani in za ka lissafa ɗaya biyu uku dole sai ka ambace shi to zamantakewarsa shan sigari ba wani abu ne a wajensu to akwai lokacin da ya zo nan kano ɗaya daga cikin fitattun gidaje na karatun alkur'ani duk an tara mumi za su zo su yi karatu ya je kuma shi ma yi karatu a je to sai ya miƙa ma wani kuɗi sai sai masa sigari waki yanzu wannan babban malamin na duniya kuma ya sha sigari to kuma ga shi dai babban malami mai daraja an yi taro saboda shi kaga ba zai kamata ya aike ake siyo ake zuwa ba to shi wanda aka aikan sai karfin hali je siyo to sai zo sai dan sunna masa a goye kawai sai ya dauko abin <laughs> ya sa laita kawai ya kunna abin sai ci gaba da zuka to dai Allah ya ji kansa da gafara da rahama tun a nan dai darajar saujan saba'in a cikin ɗari ta zube yanzu wannan malamin na duniya kuma aka yi rashin sa'a kafin ya kunna sigarin an sa manyan malamai kowa ya karatu tun daga Aza sai ta haba haba tun daga isti'aza haba haɓa bismillah haba haba duk inda ka kama sai ta kuskure ne to dai ya bade su to shi kuma a shi ana zuwa Allah kyauta to almuhim dai wato yana daga cikin ƙa'ida wannan kuma gata ne Allah subhanahu wa ta'ala yi mana wannan yana nuna cewa za ka ga ɗan adam yanzu hata masu shan sigari ko masu shan abubuwa da aka hana idan ba abin ya riga ya yi kauci a cikin zukatansu ba to ba su faye yi a inda suke jin kunya ba ba su yi inda suke jin kunya ba za ku iya tuna wani mawaƙi Allah ji kansa a matsayinsa na musulmi yana ma wani mai kuɗi waƙa yana cewa ɗan cikin binni ungosu ‘yan taba amma fa shi ba ya shan taba shi kuma mai yawan, hagiya yana sha kaga yanzu yabin zaki amma fa ba ya duk da sunan ungosu ‘yan taba amma shi ba ya shan taba kaga a nan yanzu wato kwarzanta shi ke ba muna na shi ke ba tare da cewa shi ma yana yi nasallar salamatu wa lafiya to wannan dai yana nuna cewa bayan Allah sabo ko da zuciya tana jin daɗinsa, to amma kuma abu ne wanda yake mummuna a idan masu mutunci Allah ya taimake mu sai yace babul bukhli babi da yake magana akan rowa قال حدثنا عبد الله بن عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا حميد ابن الأسود عن الحجاج الصواب قال حدثني أبي الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد بن قيس على أننا نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم أمر ابن الجموح وكان أمر على jahiliya, في الجاهلية وكان يولم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج yace babul bukhul babi da yake magana dangane da ruwa Kunga wannan babi zai nuna mana kishiyan abubuwa na ladubba da ake so dan adam ya sifantu da su in ba manta ba kafin wannan babi da muka kammala mun yi babu shoh babi na ashuh mun faɗi cewa da ashuhu da albukulu galibi mu mukan fassara su da ruwa to amma shi ne haɗama domin hadama ne mutum ya kiba da abinsa kuma yana son na wani shi kuma albukulu mutum dai zai hana duk da cewa ba lallai ya nemi na wani ba kai wani dama shi abinda da yake so ka riƙe naka ya riƙe nasa eh, akwai wani abokinmu yana nan limamin juma'a dai a wani gari allah sarki mun yi kolanta tare wajen 82-83 wata biyu da suka wuce sai ɗan sai haɗa da shi ta wasu abu limamin juma'a ne to shi sai sa kansa suna na nawashtata Allah ce laisa alaikum jami'a nan Kulu jami'a na nawashtata Allah yana maganan wato ainihin siyayya a yi haɗaka a ce babu laifi in kunci a gidajen iyayenku gidajen uh, gwaggwanninku duk aka zana Allah ce laisa alaikum jami'a adnaku nan Kulu jami'a na nawashtata babu laifi gare ku ku haɗu ku ci ko kuma kowa zai ci sai ce to shi sunansa na washtata eh wai cinaka in tunawa ba rowa ba sai dai mugun zama to wake so ai mugun zama to almuhim akwai wanda yake shi marowaci ne bai san naka ka je ka rike naka shi kuma ya rike nasa to wannan shine albakhil to wannan hadisi kamar ne magani sayyidina Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa shine ya rawaito shi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai yace man sayyidukum ya bani salima wane ne shugaban ku ya ku salima manzo alaihi salatu wassalam ya kasance yana muhimmantar da harkar shugabanci mutane idan babu shugabanci to sun zama a tarwatse sun zama tsintsiyar da ba ta da maɗauri shugabanci komai lalacewarsa komai muninsa ya fi a ce babu shi inda za a kwatanta a ce to yanzu wannan mummunan shugabancin marar daɗi ana so a janye shi ya zama kuma babu shugabanci kwata-kwata amsa shi ne a'a ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce duk zalunci shugaba duk munin halinsa to kasancewarsa ya shugabanci mutane a wannan yanayin ya fi a ce a bar mutane babu shugabanci ya ce ɓarnar da za a yi a wuni ɗaya katal in babu shugabanci to shugabancin zalunci sai ya kai shekara 60 kafin yi wannan bannan in ba ku gane ba a yanzu a ce a najeriya ba fata ake ba a ce ba ɗan sanda ba soja ba duk wani mai samara duk kowa yanzu ya aji aiki ba wanda zai ce maka kada ka yi ba kotun da za a kai ka ba prison ba inda za a je a gurfanar da kai kai laifi da kake zato za a cikin 24 hours ai wallahi ina gaya ba a cikin awa uku yanzu wani dama akwai shaguna da yake kwafarsu wani akwai bankuna da yake jin haushinsu wani akwai wasu supermarket wani kaza kaza da yake din haushi yana kwafa kullum kuma ya san hatta kuɗi nan ake ajewa to sai aka ce ba ɗan sanda ba soja ba immigration ba kwastam ba duk wani ba kotu ba gidan yari kowa zai ci karansa ba babbaka to wani zai ce ai shi kenan shi kam yayi kuɗi duk wanda kada ka ba inda zai kai kara duk wanda ka cuta ba inda zai je a hukunta ka me kuke zato za a cikin wuni da ai Allah kaɗai ya san rayukan da za a rasa shi kaɗai ya san wuraren da za su wasu salwanta ai dama dai ana tsoro in aka yi a hukunta to sai babu wanda zai hukunta to manzo alaihi salam baya san zamantakewa da babu shugabanci a cikin ta shi ko koda sariya ma'aikata Alayhi salam zai tura to sai an naɗa shugaba ko da mutum biyu ne sai an ce alifin ga shugabansu to sai ya tambaye sai ce man jaddu man sayyidukum wane ne shugabanku ya bani salima ya ku banu salima kulna sai muka ce jiddu bin qais shugabanmu shine jiddan qais ala anna nubakhiluhu duk da cewa muna aibata shi akan ruwarsa akwai hadisin da yazo ausa min haza cewa me ya sanya kuka shugabantar da shi suka ce ai saboda ya fi mu wadata ya fi mu kuɗi to amma kuma dai muna zarge shi dangane da shi marowaci ne kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa ayyu da'in adwa min al-bukhl to wata cuta ce tafi tsanani sama da ruwa. ai in dai cuta ce to babu cutar da ta kai ruwa malamai suka ce a nan idan muka duba cuta zazzabi malaria typhoid hawan jini wane ne yana lalata jikin ɗan adam ya kassara shi ita kuma ruwa addini take lalatawa ta kassara addini ta yi masa ɗaiɗai marowacin ya sani ko bai sani ba to shi sa manzo alaihi salam sai nuna ai babu cuta wacce ta fi muni sama da ainihin ruwa wannan yana nuna cewa shugaba bai kamata a same shi da ruwa ba malamai suka ce duk mutumin da zai shugabanci al'umma ana buƙatan abubuwa guda uku su ne jibo abu na farko ya zamo yana da ilimin wannan shugabancin ba da kazi ba ya san nauyin da aka ɗora masa me ake bukata a yi akan wannan kujerar menene ba a bukata a yi ba da kayi shiga ba ɗaya kenan sannan ya zamo cewa jarumi ne shi sannan ya zamo kuma karimi ne shi wannan abubuwan haka ake so su a wajen shugaba kuma sai na mu'awiyar ibn abi sufyan gwamna ne daga cikin gwamnonin saidina Umar shi ya nada shi gwamna a shaf. tun da aka naɗa shi har saidina Umar ya koma ga Allah yana nan a matsayin gwamna Saidina Usman ya zo ya bar shi bai kau da shi ba ya share wannan shekaru kusan goma sha uku shi ne gwamna mutanen sha suka saba da sayyidina mu'awuyar sai na mu'awai mutum ne karimi karimta sai wata da kake zato sannan mutum ne wanda yake sadauki to kun ga lokacin kashe sai na usman bin affan kasancewa ɗan ƙabilar sani amawi kuma wannan da dogon tarihi ne kun sani yadda aka zo aka jirkita al'amurra aka mai da fari ya zamo baki aka je aka zuga sayyidina muawiya cewa dama juyin murki aka shirya ma sayyidina usman ga ita aka tafi da yatsun mata sana'ila ga shi an yanke yatsun matarsa ga rigarsa dina jina a masa yankar rago dole hankali sai na ma'auya ya tashi cewa kuma ba a yi komai ba kuma hamma an naɗa ainihin ali a matsayin halifa to sai na ma'auya a lokacin yake cewa Allah yana cewa man qutila mazluman faqad ja'alna ni wali sultanan falasir qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci to Allah ya ba waliyinsa dama ta ya ɗauki fansa ya nemo haƙi amma kawai ya wuce gona da iri yace to shine waliyin na Usman shine waliyin jininsa shahid nake so in ce kaga mutanen Sham asali ba kabila saboda shi ba shi ne Sham kuma Larabawa ne ba sha ba to amma saboda iya shugabancin da iya jagorancin sa malaman tarihi suna cewa da zai ce wa mutanen sham ku fada wuta gaba ɗaya sai sun fada saboda yadda ya iya shugabanci ga karamci ga shaja to duk wanda zai shugabanci ana so ya zama yana da karimci sannan kuma ya zama cewa sadauki ne jajirtacce ne duk wanda ya ba daidai ba za a taka masa burki ba za a daga masa kafa ba to in aka ce an rasa ɗaya daga ciki za a samu matsala idan shugaba ya zamo kawai karimci zai ta yi kyauta zai ta yi babu shaja'a to gwamnati za ta ce ya zamo ta lalace kowa ya abin da ba daidai bai sha lalai kowa ya abin da ba daidai ba ya kai labari to in kuma shugaba ya zamo bai shi da karimci kawai sai dai ainihin sadaukantaka ya taka wannan ya karya wannan nan ma kuma ba za a ji daɗin wannan zamantakewar ba to saboda haka shugaba dole ya zamo ba marowaci ba ne ba wani daga cikin larabawa yana cewa inna lana shaikhaini la yanfa'alina ne la yajri alaina gina kuma sayyidana yaz'umani wa inna ma na, in aisara ta gada kuma? shi wato akwai wasu shugabanni ka san duk inda za ka larabawa akwai wanda za ka ce shugabanni wanda ake kai masu koke sai ke tawa inna lana shekaini a cikin wannan unguwar tamu a wannan gari akwai wasu dattawa layin na, ba sa mana amfanin komai gani yayi ni, ga su dai mawadata ne la yadari alaina gina ba amma wadata su ba ta tsina na mana komai kuma sayyidana ya za'uma ne wai kuma ƙarya suke wai su shugabannin mu ne wa inna ma yasudani na in ai gana ma ma'uma ba za su tantanci shugabanci ba sai sun ɗan rarraba mana yan dabbobin nan nasu ko da irin wanda a sha nono ne saboda ainihin yiwa kun sanar ba suna da wannan al'ada. idan mutum talaka ne to sai a bashi akuya ko tunkiya wanda ake cewa ainihin maliha ma'ana ya dinga kewatawa yana shan nonanta har ya zama Allah ya wadata shi to su wa'ancan kankamo ne farar danko ne a shekarar damu ba ta kurba to saboda kai ta, to wannan kawai ba shugabanni ba ne ƙarya suke tunda ba sa iya amfana wa kowa to saboda haka manzo alaihi salatu sai yake ta wa ayyu da'in adwa min al-bukhl to wani cuta ne ya kai tsananin rowa sai ce bal sayyidukum amr ibn al-jamu Ya ce shugabanku shi ne Amur an jamu sai ce wa kana Amur? shi Amur bil jamu ya kasance ala asnamihim fil jahiliya akwai riwaya kana ya ataribu ala asnamihim in mun dauki ya ataribu wato yana fito na fito da gumakansu ma'ana kenan shi tun a jahiliya Allah ya sa masa kyamar bautar gumaka abin bai yi masa ba shi sa yake woshe gumakan maƙi da kakkarya wasu tun a jahiliya haka Allah ya masa wannan tunanin idan mun ɗauki wancan riwayar sai ya ce wa kana yulimu ya kasance yana yin walima an rasulillahi sallallahu alaihi sallam idan tazawwaj yana wa manzo alaihi walima idan ya zama ainihin yayi aure ma'ana duk auren da manzo alaihi ya yayi to shi amr dan jamo sai yi masa ainihin walima to bayan Allah wannan hadisi akwai abubuwa da malamai suka ambata a cikinsa abu na farko kamar yadda na faɗa ba a san a yi zaman da babu shugabanci dole akwai shugaba a cikin al'umma musamman halin tafiya kuma shugaban nan a bashi matsayinsa na shugaba ba kowane abu shugaba zai yi a ce ainihin an kware masa baya ba kun sha jin kissa ɗaya daga cikin wato ainihin sahabbai wanda manzo alaihi salam mai tura sariya shine shugabanta to kuma shine limamin su duk lokacin da yayi wata sallah da cikin salloli in ya karanta Fatiha ya karanta sura kuma sai ya dora kulhu wallahu su abun bai masu dadi ba dan ba su zaka ba su ga manzo alaihi salam yana yin haka ba to abin ya dame su suka taru suka ce to kai shugaba me yasa kullun in kai Fatiha kai sura sai ka ɗora ƙulhu wallahu. sai ce haka na ga damar yi in kun ga dama ku bi ni sallah in kun ga dama kowa ya kama gaban su amma ba su yadda suka bauɗe masa ba ka suka dinga bin sa sallah har aka gama abin da ake aka koma sannan so yi ƙara wajen manzo alaihi salatu wassalam to wannan yana nuna mana lalle a samu shugabanci a cikin al'umma shugabancin ya fi babu tare da cewa an fi son nagartaccen shugabanci to sannan wannan hadisi yana nuna mana a gaban shugaba idan mutane suka yi koke na wani mai laifi musamman shugaba to wannan abun ba laifi ba ne kunga suke cewa ala anna nubakhilhu cewa muna tuhumarsa akan rowa muna zarginsa da rowa ka ce wani marowaci ne kaman kayi gibarsa kayi da shi amma malamai suka ce a nan idan a gaban wanda yake ƙarƙashinsa ne aka faɗa ko wanda zai iya magancewa babu laifi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah subhanahu ta'ala baya son bayyana mummunan zance illa man zulim sai dai wanda ya zama an zalunce shi malamai suka ce idan aka zalunci mutum kuma yaga in ya kai koke za a iya ɗaukan mataki domin dawo masa da abin da aka zalunce shi ko kuma datse wannan zalunci to babu laifi idan mutum ainihin ya yi wannan saboda haka ba laifi ba ne ba wanda ake shugabanta idan shugaba ya abin da ba daidai ba to su faɗa a inda za a magance musu wannan yana nuna lalacewar wasu abubuwa da za ka gani na irin rayuwar mu ta siyasa a yanzu wato abin da zai baka takeici mutum ya cutar ya cutar ya cutar amma da ya zo ya ɗan shafa zuma a baki sai ka ji ana tasowa sai ka ga ana ta wato ainihin tafi sai shi sai shi kai wani abin ma abin da zai baka takeici yanzu sai ku samu akwai hanya wadda za ta je wani ƙauye ko wani gari hanyar nan duk ta farfashe ta lalace ya kamata a gyara mutane ita idan wani shugaba zai zo sai a zo a cikin dare da burji da kwalta da wani duk a cikin hanyar nan shi dai a cikin mota yake mai bakin gilas da ac bai ma san menene ba sai ya ji an wuce sumul an dawo kaga yanzu a ce masa hanya ta lalace wannan ma hira ce to in gaskiya ake a bar hanyar a fashe ya zama ya gwaggwazu a cikin mota a fada wancan rami a fada ya rika lafiya sai ai wannan hanya shekara kaza haka ake dafa ma to kaga in mai hankali ne zai ce a to wannan dole ne a bada kwangila ta aikata to kaga yanzu a zo a fafface ta saboda wani zai zo ziyara an cuci talakawan wurin cutar su aka yi domin wannan shugaban shi a gusa hanya kalautin kuma ƙila shi ne ma za a kai wa koke a ce babu hanya ko ta da sai gyara to ba laifi bane ba in shugaba ya danna abin abinda ba daidai ba a faɗi laifinsa domin ya zama ainihin an gyara kuma wannan kamar yadda na faɗa yana nuna mana bai kamata shugaba ya zama ainihin marowaci ba kuma ko da an naɗa shugaba ya zama marowaci ne a tsari na addini ya halatta a kwaɓe shi saboda kun da suka faɗi ga shugaban su ga rowarsa mazalafai sai a shugaban kuwa ne ma'ana kamar na kwaɓe shi na naɗawa ne saboda ai eh, rowa munin ta ba wai ƙarami ba ne musamman a ce mutane suna da bukata a yi musu rowa da abin da ya zama sun cancanta to kamar yadda mun faɗa a lokacin da muka karanta wancan kitabu sho babu sho rowa akwai wacce za a ce haramun ce akwai wacce za a ce makaruhiya ce ya danganci abin da aka hana idan abin da ya ba a bada ne aka ki bayarwa to wannan ruwa sunanta haramun shugaba akwai wasu haƙoƙi na mabiya da ya ba ya yi musu sai ya ƙi musu ya musu ruwa to wannan ruwan da ya yi musu haramun ne a matsayinka na magidanci Allah ya hore maka akwai abin da ya ba ka yi wa matanka da 'ya'yanka sai ka ƙi musu to wannan rowar haramun ce a musulunci a matsayinka na wanda kake da shi akwai yan uwanka na jini wanda mustahabbi ne ka taimaka musu ba a ce wajibi ba to sai ka ki taimaka musu kai musu rowa to karanci a ce wannan rowa rowa ce maka ruhiya wadda ainihin ya zamo kayi musu Allah kiyaye amin amin to sai yake cewa na قال حدثنا to kafin sannan bayan Allah rowa kamar yadda muka ambata mummunan ɗabi'a ce kuma tana bayuwa ga munanan abubuwa al'imamul mawardi a cikin littafinsa adabin duniya wa din ya yi kai ta wata ƙista wadda wato kamar a ce hadithi ne marfuɗi kenan ma'aiki alaihissalam yana da ya tabbata zai ce marfu yana ba da labarin wasu mutane kafin su kafin zuwan sa'adai salam mutane ne suka taho to an jarrabe su da ruwa marowata ne sai suka yi sansani bakin rafi galibi larabawa a irin wancan lokaci da ake wahalar ruwa za ka samu bakin rafi matattara ce wadda duk wanda suka zo dabbobi za su zauna a nan to suna tafe da matansu da kayan abincinsu sai shaidan ya kitsa musu cewa to yanzu idan muna haɗe duk wanda ya zo ya samu muna cin abinci sai an gidimta masa sai suka ce maza su ware su koma can mata su koma can can da nisa mata maza da nisa ta yadda idan wasu sun zo nan gun maza baki a ai kun mu kaɗai ne mata kanmu muke yi inda a ce da matanmu to kun ga za a yi muku abinci kaza kaza saboda haka sai dai kuma ku yi ta kanku in kuma sun faro daga can wajen matan su ce ayya kun ga ai ba mazan mu anan da akwai mazan mu da mun taimaka muku da abinci ma'ana dai sun yi rowa to yake ta saka samu tsawon lokaci akan haka to daga nan sai maza suka fara bin maza a cikin su mata su ma suka fara bin mata ma'ana luwaɗi ya faru a can maɗigo ya faru a can me ya ja su kan wannan shine ainihin rowa to rowa tana da matuƙar muni ainihin addinin musulunci shi ya sanya wato ainihin a wani hadisi wani yake tambayar manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah mumini zai iya kaza ya ambaci mumini zai iya shan giya ta zai iya sha idan an samu daga cikin sabai wani ya sha giya Abdullahi bin Himar wannan an sha masa bulaloli kun sha jin wannan mumini zai iya yin sata lalace zai iya yin sata an samu ainihin waccan ya sunanta a gamidiya ita da ta yi makzumiya kun ga ai tana yin sata kuma ga ta ainihin <laughs> sahabiya ce to a takaice dai mumini zai iya yin ɗan hali wannan da ibini umayya watalan yana kwanta a masallaci ya yi abin nan kullum da sa mai tsada bacci ya ɗauke shi to sai wani ya lallabo ya lallabo ya lallabo sai ya sace ta sa a masallacin manzo alayhi salam to shikenan ya farka aka yi a tara a tara a kama shi to sai aka kai shi gaba ga mai alaihi salam aka ce hannunsa za a yanke sai safuwa ya ce a na yafi ya ba aiki sai ya ce halla qabla an ta'atuni bihi me yasa baka yafe ba kafin a zo min da shi ai in dai an riga an zo kotu ai magana ta riga ta kare dan yake masa hannu sannan akwai wani ba zan iya tuna ka ba dan kasuwa ne wato dan san cewa um, annaba su ne ma'asumai mutum ne mai yin odar kayan abinci to akwai yan kasuwa a madina sai ya zo yi musu roman kunne ya ai akwai oda abinci da zai yi duk masu sha'awar kuɗi su haɗu a kana masa kuɗi tsaba ba saboda haka sai shakwara da wannan kuɗi masu neman kuɗi abin nan masu kuɗi suka zo suka takumo shi aka kawo shi gaba gaba yake alaihi salatu wassalam me ya faru kowa ya karanta manzo Allah ya ce ya surraku wato kaga surrak alawdari fu'al wato kamar ka ce tantagar ya barawo wato amma abin da zai burge ka duk da ba daidai ba abin da tsadu sahabi ya ce wannan sunna maza Allah ya faɗa musu rike jin daɗin sa sunna maza Allah ya faɗa musu wannan ya tsoro ko almuhim dai ma'aiki alayhi salam ya sa aka tara taimako aka sarrafa wa'incan bayan Allah shahid a cikin abin sahabi ne kuma gashi abin da ba daidai ba ba, to amma sai ake cewa ya ma'aikin Allah mumini zai yi rowa sai ce a kai tsaye mumini baya rowa to kaga ya kamata ka tambayi kanka ka ji ya kake a cikin bayan Allah Allah ya datar da mu eh sai yake cewa qala haddathana Muhammad bin Salam qala haddathana Hushaym an Abdul Malik ibn ibn Umayr qala haddathana Wardad katib al-Mughira qala kataba Muawiyah al-Mughira ibn Shu'ba an iktub ilayya bi shay'in sami'tahu من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال وعن منع الوهات حقوق الأمهات وعن وعد البنات وأن hadisi كما ينتمك جني عبد الملك ابن أمير yake cewa haddathana warrad yace al-imam al-warrad shine ya zantar da mu shi kuma warrad katibul mughira shine sakataren mughira dan shu'ba kun san mughira ibn shu'ba babban sahabi ne ko kun san haka ai to shi marubucin sa ne ma'ana sakataren sa ne sai ya rubuta masa wato abana shi ba su labari yace kataba muawiya ila al-mughira ibn shu'ba muawiya ibn abi sufyan kun ga a lokacin da ya rubuto wannan sakon yana shugaban kasa yana amirul mu'minin to sai shi muawiya rubuta zuwa ga mugira ibn shu'ba yace aniktub ilayya bi shay'in ka rubuto mun wani abu sami'tahu da kadishi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙarka bata a gare shi faka taba ilaihil mughira sai mughira ya rubuta mashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙarka bata a gare shi kana yanha ya kasance yana yin hani an kila wa da ainihin an ce ya ce wa idha'atil mal da tozartar da dukiya wa kafaratis su'al da yawan tambaya wa amman in wahad ya hana kuma ruwa da roƙo huquqil ummahat da kuma saba ma iyaye mata wa an wa'adil banat sannan ya hana binne ya'ya mata to wannan hadisi tabbas yana buƙatar dogayen bayanai wanda na tabbatar lokaci ba zai ba mu dama ba to shi yasa nake ga za mu bari sai idan Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu sai mu faro shi insha Allah ta'ala daga farko abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zafata mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa malam menene hukuncin wanda ya yi layya da ragon tsintuwa bayan ya yi cigiya bai samu mai shi ba saboda haka kenan ya yi layya da ragon da ya ranta ana bin sa bashi eh ana bin sa bashin kudin rago saboda haka wannan shine ma'anarsa ku gane wancan hadisi in kun duba wancan hadisi da ya zo wani ke tambayi manzo alaihi salam cewa ya ma'aikin Allah me za ka ce dangane da batacciyar akuya ko tankiya sai ya ce laka auli akhika auli bi'ik sai ya ce to ya batacciyar raƙumi ya ce me ya haɗa ka da shi yana tafi da tankin ruwansa da ainihin takalminsa malamai suka ce a nan akwai bambanci tsakanin su tasu rayuwar da tamu yanzu su idan aka ga latul ganam a jeji in ka fita wanda ga akuya to wannan akuyar kusan ka tana wata gariya ba mai ita saboda yawan namun jeji da ake da shi nan namun jeji zai cinye karamar dabba to shi yasa mai su yana kaffa kaffa da su da kaga akuya a wajen gari kawai batacciya ce to amma mu yanzu ita ga akuya a wajen gari wacce baka batacciya ce kalma ba batacciya bace ballanta na kuma a cikin gari kaga na zaka ce wannan bataccen rago ne saboda ka in kai laye yadda shi ana bin shi ya ce malam ya halatta ya yayi ma mace waliyi wali a aure da yardar ita wadda za a ɗaura mata auren ko da iyayenta ba su amince ba da yawa ku gane walifin aure har ma malam sun yi sabani shin yanzu wanda ya fi cancanta ko ku wanda aka fi cancanta in yi walicin aure ga mace tare da cewa ga wanda ya fi cancanta auren ya yi ko bai yi ba. Kuma mace wannan magana. yanzu a ce ga ɗan uwa shaƙiƙi ga ɗan uwa li'abbi sai li'abbin ya yi mata walitin aure ga shaƙiƙi to yanzu wani auren ya yi ko bai yi ba ko wanda suka ce bai yi ba suka ce domin ga wanda yake shi ne afubar shi ne aula don ko a gado an yana gabansa to ya za a yi kuma ya zai wuce gabansa to in har ana wannan ta baba ina ga wani kato kawai a titi kawai shi ke kenan ya zo ya wata mata izini ai macen da ya zamo ai hadisi ke cewa wa sultanu waliyu man la waliyala idan mace ma muƙaddara a gari ba dangin iya ba na baba ya kama za ta yi aure an sami wanda ya dace to sai ta je gun sarkin gari sarkin gari ya samo limamin gari a zo a yi bincike ma daga ina take me ya kawo ta garin nan a tabbatar da nagarta to sannan sultan sai ya zama zai ce to shi shi ne ainihin ubanta shi ne waliyinta sarki ya naɗa limamin gari ko shi da kansa sarkin gari ce to ni ne ubanta ni ne waliyinta amma ba haka kawai wutar a titi ba a to in haka ne ai kwabar da za a yi ba kalama ba ce kawai shi kenan wata a sabon gari da wani a sabon gari kawai shi kenan sai ta ce mashi zama waliyina sai ta zama waliyin ta kenan kun ga tsaya ta ko za a ta yi Allah kiyaye sai ce malam mace ce ana bin ta bashin azumi shi za ta iya yin azumin kwanaki goma farko na zulhajji daga baya sai ta rama azumin ibi duk aka tsallako wancan lokutan ba ta rama ba sai da aka zo wato ɗan adam ba. yanzu dai kusan an yi shawwal bi aka malihi an yi zurƙada bi aka malihi kuma goman farkon nan za ta wuce a samu goma tsakiya ta ƙarshe wadda ba a magana ramuwar sai a wannan saboda aka ta zaɓa ko ta yi ramuwa ko kuma a'a ta yi azumin nafila wadda wani ta zaɓa shi kenan ba sai mata dole kar ta yi wancan ba malin ya halatta mutum ya auri mace amma da sharaɗin ita za ta dinga ciyar da kanta a to dai a turai ko amerika amma a musulunci liyun fi zu sa'atin min sa'ati الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم kai yanzu baka tira ham mai gida ne ah mai gadin gida ne ai duk mai gidan da ba zai iya ciyar yadda iyalin sama sunansa mai gadin gida domin na farko dai baka da control inda ta ga dama sai dai ka ce a dawo lafiya duk abin ta ga dama duk wanda zai zo yana son 'yarta to ita ce mai yadda in ka ce ka yarda ta ce bata yadda ba kuma dole ka sallama to saboda haka ba wannan a musulunci sai ta dinga zanta maka yace malam an ce idan mutum yana da niyyar zai yi layyaba a so ya yanke farce ko ya yi aski shin malam yin hakan wajibi ne ko musahabi ne musahabi ne ba ce in ka yanke farce ko ka aski wani gashi a jikinka wai na ka ta samu cikas ba kawai dai akwai wata sunna mai tsoka wadda ainihin baka yi ba wannan yace malam game da sallar janaza shin ya halatta bayan kabbara ta hudu ya ƙara yin addu'a ko kuma sallama zai yi kawai wani ayatun a cikin littafin risala an karanta in aka yi addu'a misali aka yi fatiha bayan kabbara farko salatin ibrahimiyya bayan kabbara ta biyu addu'a wa mamaci bayan kabbara ta uku in yi ta hudu kana da zabi in kaga dama ka sallame in kaga dama yi addu'a in kai addu'a sai ka yi ma wanda suke mahalarta da sauran musulmi saboda ka, ba dole sai an yi addu'a an yi addu'a a bayan kamar ta hudu to a cikin littafin da sa da bace wannan to wannan yace malam mutum zai iya amfani da wannan kwanaki masu albarka na zulhajji na yi ramuwar azumin watan ramadan da ake bi na ah, to kai kai rabo ka ke nan wace ka da ka yi ka yi? amma dai ka san ba azumin nafila kai a gomin farko ba wato san bagas din san bagas din yawa na fada muku abinda malamai suka ce azumi na nafila na fada ko a karatun satin can azumi na nafila ga wanda ya saba shine biyu za su iya haduwa ko uku ci wannan garabasan yanzu kaman wannan goman nan wani ya saba azuminsa na litinin da alhamis kuma sai ya ƙudurci zai yi azumin muka a wannan kwanaki tara to malamai suka ce ana fatan Allah zai bashi lada biyu in litinin ta zo ko alhamis tunda dama yana azumi Allah ya bashi lada ta waccan nafilar da ya saba da kuma wannan wanda ya niyyata mutum ya saba azumin litinin da alhamis sai arafa ta faɗo ranar litinin ko alhamis yana nufin zai azumin arfa kaga a nan shi ma alhamdulillah ya samu ladan azumin arfa da kuma azumin da ya saba mutum yana so azumi na fitu shawwal kuma ya saba azumin litinin da alhamis da ayyamul bis to sai litinin ko alhamis suka faɗo ayyamul bis kuma litinin ɗin da yake azumi kuma ya nufi zai fitu shawwal malami suka ce Allah zai iya hada masa duk wannan amma ban karanta wani malami da ya ce wai ka yi ramuwa kuma tare da irin wannan azumukan duk a haɗe maka lada ana son baga sosai gaskiya ita idan allah malam a yi jan hankali game da ɗalibai kasancewar ana kiran sallah ko ikama wasu mu suna surutu to sai kenan a daina malam ya halatta a yi layya da dabbar da jelarta ta gutsire akwai abubuwa da malam fikihu suka ce ba so a yi laye da su ba dabba mai gutsararren jela gutsararren kunne da kareyyen ƙaho to amma abinda hadisi ya ambata guda hudu ne miya wadda babu kitse ko wani mai tare da ita mai ido ɗaya kuma wannan ido ɗayan ya bayyana sosai ta yadda da ka hango ta kasan ta idan ta daya ko kuma ba ta iya gane wanda zai taho daga nan sai kuma wata take gurguwa gurgantaka ta ta bayyana ta hali ɗayan biyu ko dai kaga tana sama da ƙasa sama da ƙasa da ka hango kasan gurguwa ce ko kuma abokan tafiya suna tsere mata to wannan ba za a yi ba ko kuma marar lafiya wadda rashin lafiyar da ka ganta gashin ya farkai farkai ko ga tana tana ta mura wani abu dai mai kama da haka to irin wannan duk shi ne ake ta ba za a yi layya da ita ba amma gutsare wajen da ba saɓani an fi son a yi mai kamala kamala kunnuwan ta lafiya kalau jela ta lafiya kalau komai ɗin ta lafiya kalau wannan shi ne kamala da aka fi so to da ƙarshe duk da na ji suna tana wani ban san shawarar ku ba ni dai abin da na kudurta da na so sai mun yi karatu rana ita yau za mu rufe karatukan muga baki daya amma na ga mutane masu himmar azumin muka akwai wanda na gansu ma da kayan buɗe bakin su suna tafi da shi a hannu ni sai na tausaya musu to in haka ne ba iya mu jingine karatu saboda gaskiyar lamari wani bai so ya bar karatun bai so ya bar azumin sa kuma ni san unguwa a sai an sababa masa ya ɗauko kayan buɗe baki ya taho da su sai akwai mushakka a in kun yi min muwafaka kawai shi ke sai mu sha fatiha bari sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu insha Allah bayan sallah sai mu daura insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ladaniya Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace kenan gobe babu karatun kulliya har ya zuwa sauran karatuttuka da baki dai wassalamu alaikum wa wa wabarakatuh amin amin